Gwamnatin jihar Nijar Najeriya ta bayar da sanarwar rufe lahirin makarantun sakandare na jihar har na tsawon makonni biyu daga ranar juma'a nan. A wata sanarwa daga ofishin ma'aikatar kula da harkokin sha'anin ilimi ta jihar Nijar Hajiya Hannatu Jibril Salihu ta ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda dalilai na tsaro. biyo bayan wani taro da masu ruwa da tsaki a kan sha'anin ilimin sannan da shugabannin tsaro a jihar Niger. Dr. Isa Adamu shine shugaban hukumar bayar da ilimi bai ɗaya a jihar Niger ya yi ƙarin haske akan wannan mataki na rufe makarantun sakandiran. Wannan dai wani mataki ne wanda ya nuna wani ta damu da rayuwar yara da kuma 'yan makaranta dukkan makarantun da muke so. Ya kunshi da na kwana da wanda ba na kwana ba ne? Eh, ya kunshi da na kwana da wanda ba na kwana ba. Duka. Akwai batun 'yan firamare ko ko ba? A matakin firamare ba kulle makarantu ba, amma mu ma muna nan muna dubawa. muna tattaunawa tare da masu ruwa da tsaki mu ga wani mataki ne mu za mu ɗauka don kare rayuka da lafiyan yara da suke makarantun. Gwamnati na cewa ana samun sauki wa'annan 'yan bindiga a Niger kuma gashi ana ɗauka wannan mataki. Ya za ku kwatanta wa'annan matakai guda biyu? Eh ba su karo. Ai saboda ana samun sauki ba shi sa kuma a isa ke ba. To sai dai masu ruwa da tsaki akan sha'anin ilimin na ganin duk da yake mataki ne na kare lafiyar yara ɗalibai to amma akwai matsala a ɗaya gefen. kamar yadda ɗaya daga cikinsu wanarabul Aliyu Zakariya Kwantagora wanda aka fi sani da canza shi malam ya bayyana. A wani bangare muna da duban shi abu ne mai kyau wani bangare kuma abu ne mara kyau. Abin da yasa za mu ce abu ne mara kyau in aka ce su zauna sati biyu a gida ran kai daɗe. Abu ne wanda zai ja musu matsaloli saboda suna approaching ne exam ne. Mm. Kaga wannan akwai matsala a cikin sa. Sannan kuma a cikin Niger State ran kai daɗe ba ko ina bane muke da matsalan challenges na security a duk all Niger State ba. Me zai hana ba za a duba bangaren da da yake da wannan challenge sun in ma ta kama kan makarantun ne arziki ba mm. amma kasancewa a ce ko ina ya sai gaskiya ni a na tunane da na hangen nisa ban ba da goyon baya ɗari bisa ɗari akan wannan lamarin. Tun bayan kwashe ɗaliban kwalejin kimiyya a garin Kagara ne dai gwamnatin jihar Nejan ke ci gaba da matsa kaimi, domin shawo kan matsalar 'yan bindiga da suka addabi al'umma a jihar Niger. da ma wasu jihohi a yankin arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.